chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans notre émission L'Univers sur Kalango. À la présentation, je suis Rakia Arimi et à mes côtés, Fanta Chamsou. Fanta, comment tu vas ce matin Alhamdulillah, Rakia, de ton côté Ça va bien, merci. Super, l'édition d'aujourd'hui est assurée par Rahila Toussoumana et à la technique nous avons Issa Laoli. Alors Rekia, dis-moi, tu as quoi pour nous ce matin Nous débutons cette édition avec les flashs d'information et dans la rubrique entretien du jour, vous suivrez une interview avec Sani Amadou, imam de la grande mosquée de Madaronfa. Il, parle, il nous parle de l'historique de la ville et de l'histoire de 99 saints qui ont bâti la ville. À musique, nous aurons l'occasion d'agrémenter la journée de nos auditeurs et auditrices avec une bonne dose musicale 100% nigérienne. Et dans la rubrique Éco des régions, nous parlerons de la consommation de la noix de cola et la rubrique Santé sera consacrée à un reportage sur le rhume en cette période de froid. Il y aura également le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu, sans oublier la culture linguistique. Nous terminerons avec les messages vocaux de nos auditeurs. Chers auditeurs et auditrices, à présent, suivons le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour, Mokhtar. Bonjour Fanta Chamsou, bonjour Raki Armi. Le flash d'information à présent la commission de vérification des pouvoirs de l'Organisation des Nations Unies a statué dimanche sur la question de la représentation du Niger aux travaux de l'organisation onusienne, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. L'Assemblée générale a entériné la décision reconnaît désormais les représentants du gouvernement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP comme unique et légitime représentant du Niger aux Nations Unies. Par cette décision de la Commission de vérification des pouvoirs de l'ONU, le Niger reprend sa place dans le concert des nations et constitue pour le pays une nouvelle victoire diplomatique. L'évaluation qualitative de la campagne agricole 2023 dans la région de Tawa fait ressortir que 33% des villages agricoles sont déficitaires à plus de 50%. La campagne pastorale démarrée en mai a été caractérisée par une irrégularité des pluies et une mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace. Celle-ci a perturbé la production fourragère dans les départements d'Ilela, Tawa et Bagaroua. Cependant, la réunion de synthèse a formulé des recommandations tendant à l'amélioration des conditions de vie de la population. Les Tchadiens ont voté dimanche sans incident pour ou contre une nouvelle constitution. Cette dernière est censée ouvrir la voie à des élections et un retour des civils au pouvoir promis il y a deux ans et demi par l'agente militaire, mais repoussé à fin 2024 une euh, partie importante de l'opposition et de la société civile a appelé à boycotter ce référendum euh, qu'elle considère comme un plébiscite destiné à préparer l'élection de l'actuel président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et perpétuer une dynastie. Pour rappel, Mohamed Déby a été proclamé par l'armée le 20 avril 2021 président de transition après la mort de son père Idriss Déby Itno. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mardi 19 décembre 2023. Merci Mokhtar. Comme annoncé en début d'émission dans la rubrique Entretien du jour, Sani Amadou, imam de la grande mosquée de Madaronfa, sera notre invité. Il va nous parler de l'historique de la ville et de l'histoire des, 99 saints qui ont bâti la ville de Madaronfa. Mais avant l'interview, écoutons notre première balade musicale qui est le titre Masutafia de Mamansani Mati. Maman Sani Mati alias Ademoulmoula, qui vient d'un de ses nombreux titres phares bien connus de mélomanes nigériens s'est lancé dans la musique vers 1997. En collaboration avec un groupe d'amis, ils ont créé le groupe de rap Mazanfagé, l'un des groupes précurseurs du mouvement hip-hop au Niger dans les années 90. Mais depuis 2005, il évolue en solo avec un style tradit moderne, conciliant les musiques, les instruments issus de ces deux grands mondes, notamment le gouroumi, le kalangu, le ganga, le garaya. Il maîtrise plusieurs langues locales et s'intéresse à tout ce qui touche à la tradition nigérienne. C'était là le titre Masutafia du Maman Sani Mati. Fanta, la première partie de notre entretien porte sur l'histoire de la ville de Madaronfa et celle du lac de Madaronfa, car les deux sont inévitablement liés. Oui, écoutons Sani Amadou, imam de la grande mosquée de Madaronfa, interrogé par Mamanada. A muna madarumfa kuma madarumfa ta yi suna sosai game da kaburburan waliye muna dab wani kabari na wani waliyi muna son mu ji tarihi takamaimai na waɗannan muhimman wurare. Cikin ruwan nan ana cewa akwai waliyai ɗari ba ɗaya. To yadda malamai suka ce amma waliyan sun yi ɗari ba ɗaya cikin ruwan nan shi yasa albarkar ruwan ta yawaita wanda kowa yana son ya gansu kuma kowa yana son a ce ya samu albarkarsu da haka ne suka zo nan wurin amma mashahuransu guda uku ne akwai sabitul banani wato akwai ma'arufi karhi yana nan tsakar ruwa akwai jaji karkauma ga yace mu ciki waɗannan mashahurai guda uku su ne maka san sunayensu a zahiri wanda na ce yace maka ga sunan wani banda wani ga guda uku ina jin shi ya kirkiro shi saboda haka wannan shi ne zan takaitaccen tarihi to me yasa waɗannan kaburbura suka yi kamar sun kewaye wannan tafki madalla wannan tambaya tana da ma'ana wanda kahin zuwa waɗannan waliyai Allah ya kawo wannan tafki garin madarin gaba ɗayan shi shugabanninmu sun ce mu ya yi cika sau ɗaya ya wace babu kowa ya yi cika ta biyu ya wace babu kowa wannan cika ita ce ta uku Allah ya tabbatar da garin zuwa waɗannan waliyai wato shine dalilin samuwar ruwan na madaru a lokacin da suka zo an ce sun zo lokacin daidai wata sallah na yi daga cikin hamsar salwati sai babu ruwan da za an alwala sai wannan sabitul balan ya ce ba wato wata bai wasu da suka taho da ita ana ce mata sa'adatu ga ta nan bakin garin kulhi kabarin ta ita ma waliyya ce yake ce mata ki tai na samu labarin an ce garin kurhi akwai ruwa ki tai kurhi a samu mu ruwa ni alwala ta je garin kurhi Allah ya aza mata rishin lahiya ajali ita ma ta yi wa'adi ne cikin ƙauyen wannan gari na kurhi shi kenan sabitul banani ya samu labari suka iske ta suka yi mata jana'iza suka dawo ma da ruwa babu ruwa sai sabitul banani ya ɗauki mashi sai ya caka daidai tsakar ruwan nan sai ruwa boli boli boli boli boli boli boli wannan wata mu'ujiza ce ko kuma karama ce irin ta walitaka wannan shine asalin ruwan madaro waɗannan ruwa idan na fahimce ku suna tafiya tare da waɗannan waliyai suna tatar tare su suke tare su suke tunda albarkacin karama su ne aka same su yanzu ga sunan mun gan su a wurare daban-daban shin yaya kuke ganin waɗannan wurare za a ci gaba da kula da su da kuma tsarkake su madalla wannan shi ne muke fata kullum muke addu'a kullum na farko babban addu'a da muke Allah ya ba kasa lafiya da zama lafiya kuma wannan shi ke tabbata dukkan abin da za ya shahi matsala kowace iri ce ga bayan Allah na musulmi Allah shi kauda mu ita yadda ya kamata a tsabtace wannan wuri muna buƙatar shugabanni su sa hannu don sai da sai da kulawarsu abin da muke buƙata a yi musu a zo na farko a tabbatar da wurin an gine shi an kewaye shi bayan wannan kewaye wannan aikin wani bawan Allah wani dan kasuwa ana ce mashi Ali Dingel yayi wa'adi ya da wani shekara goma sha wani abu yayi wa'adi wanda ya wannan aikin har cikin ruwa akwai irin wannan aikin to ya rasu wanda ya wannan aiki amma muna buƙatar shugabannin yanzu su kewaye wannan wuri da katanga kowane wali ya yi mashi katanga a kewaye shi a yi ƙofa a yi ƙofa tare da kile tare da mai gadi ya zama to har kullum ana share wannan ana baya daraja ta haka nan darajar ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala zai ƙara haɓaka ta wannan shi daga cikin abin da ya kamata shugabanni a sa gaba a kai don muna jin labari kuma muna zuwa cikin ƙasashe daban-daban muna ganin eh irin waɗannan yadda ake karrama su ake ba su daraja shugabanni ke ba su daraja kuma su ma albarkacin ba su wannan daraja su ma suke samun tasu daraja wannan shi ne muke bukata ai kowane waliyi a ce an kewaye shi an mashi katanga an kewaye shi ko da yake a farkon shimfiɗa kun ce ba a san adadin waɗannan waliyai ba haka ne aƙalla wanda aka tantance wanda muka gani aƙalla a samu daga sha bakwai zuwa ashirin insha Allah fa an santa bisa ga waɗannan waliyai da kuma wannan tafki a matsayin na jagora na addinin musulunci a wannan yanki wani saƙo ne kuke aikawa 'yan asalin fa babban saƙon da nake san in ba kanunmu eh, mu san da Allah ya aje mu mu san daraja da Allah ya aje mu muna tafiya kasashen duniya muna ganin ire-ire waɗanga bayan Allah ne da ake girma su ake karrama su kenan ya kamata ni'imar da Allah ya mu mu ba ta daraja kafin wani ya zo daga wata ƙasa ya ba ta daraja daga cikin Nigeria daga cikin Mali baki kan zo kamar mutum ɗari biyar nan ko gida na inda kuka shi cikin motocin ga irin na rambo su zo da mata da maza wajen mutum ɗari biyar mutum dubu dubu ɗaya ɗari biyar su zo su yi ziyarar walitan yanna mu muna nan kwance wani har a haihe shi ya yi ƙurciya ya tashi ya zama tsoho har ya mutu bai taɓa zuwa ya ziyara a ce Allah ya bani albarka. Chers auditeurs, c'était la première partie de l'entretien du jour. Avant de le poursuivre, je vous propose d'écouter le titre d'Adayohome de Mamar Kassé. ga kungu kula ga jirbi Allah jirbi mai sa tunalli tunna tunalli kula ga kowa kula manin sai ya rayu Allah balle na mu da dai umme da dai umme da dai umme balle sai kasina kumsi kala balle sai hello kanto balle da dunure na ga kwere ta saka kare yawa mes chers auditeurs, c'est le titre de cette chanson que vous êtes en train d'écouter. Un morceau époustouflant du groupe Mamar Kassé avec un mélange d'instruments locaux très agréable à écouter, n'est-ce pas, Rakia Oui, personnellement, j'adore. C'est le son de sa flûte qui donne une couleur de vie en zone nomade. Bien sûr, Rakia, il faut retenir que Yakuba Moumouni était berger durant son enfance. Puis il quitte sa famille à la, à la mort de son père pour rejoindre la capitale Niamey. Il a travaillé chez la chanteuse Absatou Dante, plus connue sous Zongo, qui lui enseigne la musique. voilà, chers auditeurs, après cette balade en musique, nous allons écouter la deuxième partie de l'entretien du jour. Cette fois-ci, Imam Sani Amadou revient sur quelques bienfaits liés au lac de Madaronfa et les défis environnementaux auxquels ce lac fait face. Il est toujours au micro de Mamanada. Idan na haka ne karamomi kwarai dan akwai wani bawan Allah daga Kano ya shekara talatin ya ya yi arme bai haihu ba ya zo ya ɗebi wannan ganyen da wannan laka ya ɗiba ya je ya sa cikin kwalba ya zo yana sa ruwa yana sha shekara ta dawo ya ce Allah ya ba da ya ce matar shi ta ta samu ciki kuma Allah ya ba da shi ya gaya mu da bakin shi kuma ya godiya ga Allah akan wannan kun ce wannan tafki akwai wasu kaburbura shin wani amfani ne takamaimai mutanen madaran fa suke yi da waɗannan ruwa to amfani na baɗi ni wanda mutane hanzu ba su gane ba amfanin da muke ci ne waɗannan ruwa na madarin ruwa wa Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga dukkan musiba in ta zo Allah zai kawo sauƙin ta albarkacin waɗannan ruwa albarkacin waɗannan waliyai ina tsammanin kun taɓa jin labarin an kawo yaƙi na madarin ruwa zamanin yar eh, da'a yan ba suka kawo yaƙi ina jin naman shi wannan shekara da aka kawo wannan yaƙi to ai ba su sha da daɗi ba sun zo da nihin su ci garin madarin su kalkashe mutanen madarin su kalkashe shugabannin madarin huwa amma gaba ɗaya su a kan kame su mutanen madarin huwa ɗaya ko ciwo ba wanda shi zamanin sarki buzu Allah ya ji kai ne ya ce sun yi banzai ya ce inda wani ƙauye da suka tayi maraɗi ko cikin garin maraɗi da sun ci maraɗi ya ce amma madarin huwa ba ta ciwo saboda mi saboda albarkar da ke cikinta waɗannan waliyai waɗannan ruwa albarkar da ke cikinta da ikon Allah da yarda Allah duk wata musiba kowace iri ce Allah zai kauda ta to unhwani na harko kenan wanda mu yawancin bamu gane ba bamu san da wannan ba unhwani na biyu bayan Allah da ke zowa suna samun waraka suna samun eh, tahiyar mulki sana da sauransu da iri-iri wannan unhwani kenan na biyu unhwani na uku ruwan ga ana sha ana wanka dabbobi suna shiga suna sha suna wanka kuma ba abin da ya samu wani dalilin wannan unhwani kai unhwanin ba shi da iyaka ana noma ana noma da su noman rani ga sanan kuna kallo ya kewaya garin madarin ko ina bakin gaba garin madarin ana ana noma da su ana sha a shi na sha ana wanka ana komi ana yi na aika daban-daban. To a nan gaba ya kuke ganin za a kula da wannan tafki ganin cewa wani lokaci ana samun canjin yanayi kuma ruwa suna karanci wani lokaci. Wallahi muna kallon wannan muna kallon wannan musamman gashi bana abin da ya samu kowa nan ba mu taba ganin wannan tabkin ya yi rama ba kamar ta bana a ce tabki ya ya samu karamcin ruwa kamar bana bana ba mu san abin da Allah zai ba gashi bana tun da farko farko farkon kaka ga yadda ya yi, da ya yi rama dawar haka ruwan suna bakin waccan katangai ba su yi nisa ba da kata waccan katangai amma yanzu tun wani haka tun da farkon kaka ga ruwan sun yi rami sun tahi yanzu ina ga a ce daga nan zuwa an samu wata shidda wata bakwai da damana kafin ta sake dawowa mai za a faruwa tsakanin abin da masu lambu ke kwasa suna watsa ma ruwa tsakanin abin da mutane ke kwalfa suna sha da abin da dabbobi kuma da shanu da tumaki suke shigowa suna sha da abin da iska ke higa ba a san iyaka abin da shi to kenan ashe tabkin na da hoshi yana cikin kalubale yana cikin kalubale yana bukata agaji yana buƙatar taimako in san samu ne ya kamata tafkin ya samu yasa a aiko kayan aiki a zo a yi yasa a hidda rami isasshe irin yadda radda Allah ya maido damuna ruwa suka shigo su cika tabkin na amince in gaya maka daga cikin albarkar da ke cikin wannan ruwan na madaran ho kihi kihi ruwan madaran ho ya hai karhin duk wani kihi na kasan nan ai muna jin labarin akwai kihi isa ko na Allah ka ci kihi isa ka taida na madaran ho ka cika shi galmin shi ya bambanta <laughs> kuma albarkace <laughs> kenan ana samun kifi sosai ana samu ana samu ana samu ana samu to galmin kihin ma da rahu ya sha bamban ga duk wani galmin kihi na duniyan nan ma dan daga kasashe ana tahowa da kihi wanda ya yi wannan girma nan ma da rahu amma in ka ci sai ka ji ɗanɗanon ba ɗaya bane <laughs> ba ɗaya bane <laughs> kenan albarka ce C'était Sani Amadou, l'imam de la grande mosquée de Madaroufa, au micro de Maman Ada. Rekia, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit et c'est le moment pour nous d'attaquer notre rubrique hebdo qui parle de la santé. Aujourd'hui, on parle d'une maladie qui dérange beaucoup les gens en cette période de froid. Tu as deviné de quoi il s'agit, Rekia C'est le rhume, bien sûr, Fanta. En cette saison, on enregistre de nombreux cas. Les personnes âgées et les enfants sont les plus vulnérables à la maladie. Plus de détails avec Dr Hassan Haruna, médecin généraliste à la clinique Kwarakano, sur ce qui favorise la survenue du rhume. Interrogé par Al-Amin en cette période de froid, on enregistre de nombreux cas de rhume. Les personnes âgées et les enfants sont les plus exposés à la maladie. Plus de détails avec Dr Hassan Harouna, médecin généraliste à la clinique Ouarakanu, sur ce qui favorise la survenue du rhume. Parmi les facteurs qui favorisent la survenue du rhume pendant cette période surtout, il y a l'humidité, la fraîcheur, euh, la fumée qui tous vont déstabiliser les défenses euh, naturelles locales de l'organisme et favoriser donc l'implantation des virus. Il y a aussi le stress et la fatigue intense. L'hyperactivité peut favoriser aussi la survenue du rhume. Ceux qui ont des maladies chroniques peuvent aussi facilement être atteints par cette maladie. Protéger les personnes âgées contre le voie. Les personnes qui ont des maladies chroniques aussi les protéger contre les coups de froid, se protéger le nez, le visage en sortant, éviter la fumée, se reposer au maximum, de réduire l'hyperactivité et surtout les mesures d'hygiène il y a aussi le fait de vivre en communauté dans un endroit clos comme euh, au travail ou à l'école pour les enfants. Des mesures de prévention existent pour éviter de tomber malade selon les médecins. On peut prévenir le rhume à travers plusieurs mesures personnelles et communautaires. Les enfants et les vieillards sont les plus atteints par la gravité de cette maladie. Le respect de ces mesures d'hygiène permettra de stopper la propagation des virus à travers les mains et diminuer aussi la promiscuité. Les enfants doivent être protégés et ne doivent pas subir la torture de bain chaque matin ou les laisser s'amuser avec l'eau pendant toute une période de la journée, surtout les matinées. S'il y a lieu de faire un bain à un enfant, le faire avec de l'eau chaude à l'intérieur de la chambre le sécher, le couvrir avant de le permettre de sortir. Et ces mesures-là sont aussi valables pour les personnes plus âgées. En cas de rime, les médecins recommandent une consultation médicale pour une meilleure prise en charge avant toute complication, notamment pour les personnes vulnérables, enfants et des personnes âgées pendant cette période froide. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdo de ce mardi. Soufflons encore une fois de plus en musique avec ce titres Copto de Abdel Salam Mamoudou, n'est-ce pas Rekia Oui, Fanta, avec ce troisième titre de notre sélection musicale, nous faisons un coucou à la population du Zarmaganda qui nous suit sur cette émission. C'est parti. بسم الله الله يا بسم الله الله dono kai gateo darmai ne ga su dono indai na se yeta yeta ai mo ai ne dibi ganda ni darma da dibi ganda mai zai ta bai kando salami Garmada di biganda, magesa bai kandu kala. Matan kare di moro hita, matan banga di moro hita, matan zamwe bor di moro hamita ya di no garma di moro pa. Bundu bundu hagawa, ula agawa, ubai hagawa, nanana doki hanya, kuma hanya da ganda, garbai nya pulutin da kwabto. Daga wani namba ba zaba ne, mai kudi na mai ngai kudiza garbai nya kulutin da kofto anai duba garano ga kanu nai te duba garano ga kanu da duba garano ga nu da jo kulutin da kofto anai se no ga kanu nai se no ga kanu sarmai ganala ita borun da dibi sarmai bugano malai jo ko bugano sarmai ganala ita borun da dibi Tama e wakanu Copto, chers auditeurs, ce son a été composé par l'artiste Abdusalam pour taquiner ses cousins à plaisanterie, les Armas. Selon lui, ils sont les plus grands amateurs de Copto, à l'occurrence le Moringa. <laughs> Monsieur tu je trouve qu'avant tout, cette chanson révalorise davantage l'aspect de la parenté à plaisanterie qui est l'un des plus grands facteurs favorisant la fraternité, la solidarité et la convivialité au Niger. Et en plus, il y a aussi ce mélange de piano et guitare

dine karmo ihau zamaka itiha magoko akurinya hanna daino agaza no gahampa ihinka kor maka agaza no gahampa ihinka kor maka hmm? Darmai gazala ida porunga dinika Kai Darmai gazala batai do kogano Warai Darmai gazala ida porunga dinika hmm, hmm, Darmai wakanu فليلهم جوجل kwarai kwarai kwarai kwarai ta Après cette pause musicale, place à l'écho des régions de ces mardis qui parlent de la consommation de la cola. Oui, Fanta, consommée depuis des millénaires en Afrique, la cola passe d'une main à une autre au Niger. Dans les rues, les maisons et les, ou les institutions publiques, la noix de cola s'est fait croquer. Mais pourquoi les Nigériens la consomment-ils Comment la noix de cola est-elle arrivée dans les us coutumes au Niger Ne sois pas pressé, Fanta, tu auras ta réponse tout de suite, car Rafia Abdoulaye Mossi s'est entretenu avec des spécialistes et consommateurs de Niamey. Ah, je consomme la cola occasionnellement. J'ai un peu vécu avec ma grand-mère et c'est là où est parti le fait de croquer. Mais je croque ça à des occasions, par exemple quand il y a des baptêmes et mariages et à l'occasion d'une célébration tout autre. Ah, la cola pourquoi Je ne sais pas, parce que je n'ai pas commencé aujourd'hui. La cola fait partie des drogues qui sont tolérées, des drogues légales pratiquement. Et donc, c'est comparable un peu à la cigarette. donc, c'est un excitant en fait. C'est tout comme le thé qu'on prend. Des consommateurs occasionnels ou réguliers de la cola, satisfaits de leurs expériences. La cola occupe une place importante dans la culture nigérienne. Docteur Kourou Hamadou, paléoanthropologue. Au niveau de la célébration de certaines cérémonies, notamment le mariage. Euh, c'est un des éléments qui contribue à sceller, sous forme de témoignage, les unions. Et c'est tellement ancré dans la culture euh, de la population nigérienne qu'il ne passe pas un instant sans que les gens en croquent et en partagent. La cola ne se cultive pas au Niger. C'est une introduction de la culture nigérienne. Pourquoi les Sahéliens la consomment-ils autant Docteur Koro Hamadou explique. On peut peut-être euh, lier ça au fait historique, fait historique qui justifie justement la connaissance de cette noix, la noix de cola, et à travers sa découverte, les vertus qu'elle renferme. Euh, c'est peut-être par rapport à cela que petit à petit, les Sahéliens, les Nigériens que nous sommes, avons appris pris l'habitude euh, d'en consommer. Grâce aux travaux des, des, des, laborantins, des chimistes, ils ont découvert que cette noix renferme des substances nutritives, des substances qui sont un peu favorables au fonctionnement de l'organisme humain. À ce sujet, justement, une femme rencontrée à Niamey insiste sur les vertus de la cola. Oh, la consommation de la cola est importante pour l'être humain. C'est un excitant qui vous permet d'être en forme à vos premières prises. Mais dans le cas échéant, vous serez confronté à une fatigue accompagnée de maux de tête. J'ai commencé à consommer de la cola il y a trois ans. Signalons que la cola se cultive à Maradi depuis deux ans en phase expérimentale. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Place à présent au sport avec Hasumi Gourouza Karimou. Bonjour Gourouza. Bonjour, Fanta, bonjour euh, <laughs> vous n'êtes pas réveillé ce matin. Euh, c'est vrai, n'ai pas pris de café. Ah, ah. Ah, Pour vous réveiller, la sixième journée de la Super League a débuté dans les différents stades du Niger. Oui, effectivement, euh, Fanta, il faut noter que l'AS Fan et l'AS Douane ont fait match nul 0 but partout pendant ce temps le Jean Gorzo de Maradi a disposé de liberté sur le score de 2 buts à 0. L'espoir de Zender a été cueilli à froid chez, ses propres installations à Zender à par l'Olympique de Niamey sur le score d'un but à 0. Et bientôt, l'Académie de foot de la Fénifoot ouvrira ses portes, n'est-ce pas, Grouza Oui, la rentrée officielle des premières pensionnaires de l'Académie aura lieu le 3 janvier prochain. C'est une école basé sur le centre, dans le centre euh, technique de la FINIFOOT, la Fédération des jeunes de football, 60 jeunes de 8 régions du pays, dont l'âge est compris entre 13 à 15 ans, vont y participer. L'objectif, c'est quoi L'objectif, c'est doter le Niger des jeunes talents qui vont défendre le pays sur le plan footballistique. Super. Super. Gourza Agadez se prépare pour les Sable National édition 2023. Oui, Rakia. Le lancement aura lieu le vendredi 22 décembre prochain et ça va regrouper l'ensemble des fils du Niger. La lutte euh, au Niger, vous le savez très bien, c'est le sport roi des Nigériens. Durant dix jours, les lutteurs des huit régions s'affronteront pour le titre de champion national. C'est un rappel, il faut le noter, hein. c'est Dosso qui détient le sabre <laughs> national avec Isaka. Isaka. Donc euh, voilà. Mais avant le jour J, revenons au football. La Cannes se dessine à l'horizon, n'est-ce pas, Gourouza Oui, ça va se dérouler en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Actuellement, les sélections se préparent pour le tournant décisif. Mais écoutez, le Niger ne participera pas, c'est ça le problème. Oh là là, dommage. Pourtant, on a été euh, au Cameroun. Ah. Voilà pour le sport aujourd'hui. Merci. Merci, Gourouza. Et c'est l'heure qui a de découvrir notre star du jour, n'est-ce pas Oui, Fanta, les volets portraits de ce mardi nous amène à découvrir Amina Al-Mustafa, une septuagénaire qui vit à Garingouje, département de Keita situé dans la région Tawa. C'est une euh, charmeuse de serpent, un héritage de ses parents. Notre correspondant Tawa, Idrissa Adamou, est allé à sa rencontre. amina amma sai na koma amina mai mace zai haihuwar mutanen guje obana suna ne almustafa mai kama zaki mm. a yanzu in ka tashi ka tahiya mai zaka zo ka iske hoton babana nan da baka ne da kwari suna gidan kallo gidan kallo har gobe mun rasa zarumin da zai yi mana jagora mu je mu gano shi yanzu kamar ga rayuwa ku kuna yin shekara nawa eh to kasan in mutum bai yi lakwal ba bai iya gane shekaru ne yawwa ga kwatamci tun hau sojoro ba su hau mulki ciki ba to na san wannan lokaci na san ana damma nasara na san muna zuwa yan an ka zuwa ana harkar da damma kowa a bashi nashi muna sau canzan karku muna komawa waje ɗaya muna marmarewa muna cinye tsabar ana koran ko da jori ya kama mu ina gundume miya da ni ina da nono ba ai againa ba ho amma yanzu ita wannan sana'a ta kamun bacci zai kenan ku yi gadon ta ga ma'ahin ku ne eh mun yi gadon ta ga ma'ahin kuma mu iri inda namu ne wanda ya taso komai malam masallatai sai ya dan taba wannan sana'a ta sai da magani haka muke ba ku da yalla yan uwa maza ne da ku matsayin ku na mace kun karungumi wannan sana'a babu kowa da sun rasu maza da ma kun ba mu da maza da yawa ni ko sanadi kuma abin da ya sa wanda ya arme ni mallami na sai ya tafi da ni mai duguri ana cikin rigimar mulkin nan da jebo da shuri ban dawo ba ban dawo ba ban dawo ba sai da na aihu ina da cikin ta hudu a adama sai aka zo da ni nan ƙauyen guji nan na aihe abinda gare ta ita yarinyar ma jikan ta talatin tana nan zaune da ranta da diyanta da shi yaya aka zama tare da tsoho na ba baki lakunna daban-daban na kan mace ba sosai na ga wane an ka ce mini kamar su daya ko ba gaskiya ba can wurin da mun ka zaka sa'annan kura awaki dai sun ka hita yawa sai mijina yana kama kura mu koma maiduguri sai aboka arziki suka hana kurar ga sannu sannu yau a daukai a kai shi can jibi a kai shi can kura ta yi sauki shikenan mun ka kahe na mun ka zama mu kai kaka gida amma yanzu ni ko jika na shi na kama maciji shekara nawa ki fara wannan sana'a ta yawata da kamun macizai gaskiya zan kai ashirin da biyu zuwa da uku cikin nau'in macizai yalla wace irin kala ta kuke da lakanin kama su To, abubuwan yanzu dai in ka ce min ga mesa can ita ce muduwa mai haɗa mutum ko akuya ko tumkiya. A gaskiya na san wanda zane in kama ta. Ko jika na ka kirawo ya san wanda zashi shi kama ta. Uwarsu kuma ita na san yar kwana ce. Ita ba ta da matsala. Ka san wace ta kasa. <laughs> mace ji bai da matsala. Ja bai da matsala. Ka gani tsada raki bai da matsala. Kwararrabi ma haka. Ka san kwararrabi shina nan wani tsayi ne ya hidan nan zuwa can amma to daga cikin nau'in mace zai wani ne ke da wahalar kama idan ma an kire ku da cewa gashi ana son ku raba gida da shi mai wahalar kama na cikin gida ko na cikin rijiya mai kama maciji in kaji ya ce ya iya hidda maciji da cikin rijiya alhaji to sai yayi da gaske dan shiga cikin maciji cikin rijiya masu baka samu ne wata kala da baki ne zaka samu yanzu kamar maganin maciji yalla kala guda nawa ke gare ku wanda kai tsaye kamar yankan yuka a'a ɗai ne ina da maganin mace zai amma mm. ɗai ne hikawa ma da shi dan shi duk inda na sai sha kan ka tsaye amma waɗancan su ma ina ji da shi so biyu ɗai dai inda ka sha yodo ya kare ɗai kuma ba a kiran ka ka waiwaya shi ma ya kare amma wancan duk wanda kai ba shi da matsala in dai maganin maciji to yanzu an samu unhwani a cikin wannan sana'a ta sai da maciji to ni ba talla ni kai ba ni kuma ba wargi ni kai da su ba iyaka ta dai magani in ka zo larura garan kaza har lalle in ina da shi zan baka abin da ka ɗoka ka bani alhamdulillah na gode kuna da magada wanda sun karin gumi wannan sana kai yanzu zamanin ku yan lakwalwa zai tsaya shi shi wanga aiki rashin aiki da ɗaya gare ni direba ne kuma wallahi hakan sala aka kasashe ke kuma ya sauke kur'ani amma shi bai wargi in an ce wani biyu yana ɗaukar bindiga ta ya rata ya ta gado ya shiga daji shi kaɗai na kai yanzu su hudu na ga a cikin kamar sana'a an san tana da ƙalubali da haɗari yalla watakila a cikin tarihin wannan aikin da kuka nan ga kun taɓa fuskanta wani haɗari wurin kamun maciji haka to yanzu ban iya ce maka awu a amma Allah ya ruha min asiri ni ba na biyu da aka faɗa min ni zo ni hayaki maciji ya shito na san wata zan yi in gane ba zan ɗauka ba ko zan ɗauka wanda za ka ɗauka da kadi bai komi dare ido ne hori sal za zaka gansu kamar da ka ga wuta ga amma mugu kana dibi ne wallahi malam za ka ga ido ne kamar moci suka ba ruwa na da shi a zauna lahiya Allah ba musa amma dai ba ku taɓa fuskanta wata matsala Allah ya tsare ga shi wannan a nan cikin garin tawa wallahi an sha tambaya ta akwai mutanen da suka sha tambaya ta masu shiga kurin wai kakana ne na kamo shi in ce to gashi nan dai abun iko Allah to kama da yake ku diya mace ta an san wannan sana'a kuma yawanci duka diya maza na kayin ta ba ku fuskantar kalubalen rashin yarda na mutane na cewa wata kila ba za ku iya biya musu bukata ba ta wajen fannin ko sun kira ku kan maciji ina Voilà, chers auditeurs, après ce portrait inspirant, dégustons ensemble ce quatrième morceau de notre playlist d'aujourd'hui. C'est parti avec le titre Marié tout des Bonkana Maïga C'était le titre de Marietou de Bankano Maiga. Espérons que vous avez bien kiffé, Fanta. C'est l'heure de notre chronique Lotti du desk femme du studio Kalango qui porte sur l'espacement de naissance. Effectivement, Rekia, au Niger, le taux de fécondité est estimé à 7, 7 enfants par par femme. En moyenne, selon les Nations Unies, pour bien espacer les naissances et non les limiter, le moyen le plus adapté est l'utilisation des méthodes contraceptives. N'est-ce pas, Hawa Ousmane et Reki Harimi Masokiji, Masokiji, Masokiji, Masokiji, Masokiji. Hey, Masokiji. haba i haƙuri i haƙuri haba bebe na i haƙuri mun kusa isa gurin kin ga kanan ki da ke goyi ma ya gaji mamma ma ta gaji kai Allah ke nake ma magana ki gafarce ni mamu ke ke ke zo zo nan waje ina zaki zo nan wurin ikon Allah lalle inda rai an gana shekaru hudu kenan rabona da ke yi hakuri mamu yaran ga sunan dai sun ɗauke mini hankali wallahi yaya kike lafiya lau dole su ɗauke miki hankali kin je kin ɗauko yaran mutane don mu biki bar su ba wajen uwayensu ni dai ce su mamu ke ce su tubari kalla yi mamu kin ga arziki na ko alhamdulillah tsaya tsaya wai da gaske kike shekarun su nawa tawar na da shekara biyu na goye na da shekara ɗaya da kuma wannan cikin da ke gani nawa watan shi bakwai. Wayo Allah haka da kike yi kina wahalartar da kanki. Baki san ba abin da ake cewa tsarin iyali ba? Tsarin iyali kuma menene haka? Tsarin iyali zai baki damar sake juyawa da kuma lokacin sa sarari tsakanin aihuwa zai baki damar samun yara a lokacin da kike so. Ah, na gane. To yaya zan yi? Da farko dai, ki je ki shawarci mijinki. in ya yarda kina iya tahiya asibiti a guji jininki sannan a yi miki wadda ta dace da ke balle ma yanzu akwai wasu ƙungiyoyi da ke yin wannan aikin kuma a ko'ina ba ka ba da kodala. Hmm. in wa mijina bai yarda ba don kin san shi mutum ne mai wuyar sha'ani kuma irin masu cewa ne samun ɗiya da yawa arziki ne. Me arziki to in mijinki bai yarda ba kina iya zuwa ganin ƙungiyoyin nan dai da nake ce miki don su zo su gaya mishi mahimmancin tsarin iyali. Misali, za su ce mishi, shi tsarin iyali ba ya tsai da haifuwa kwata-kwata ba, sai dai sa mace ta huta kahin ta ɗau wani cikin. Hamsa, daga an kalle ki an san kin gaji, duba kifa yadda kika tsufa. Hmm, gora, ni na san mijina, ciwo kan shi abu ne mai wuya. Gaskiya ki abin da zaki don mijin ki yarda, yana iya zamanto miki jagora wajen ɗaukan tsarin da ya dace da ke tunda sai da maganar shi kahin nan zan baki ƙarin haske kaɗan tunda akwai abubuwan da ya kamata a yi bayan ka samu ɗa ya kamata ka bari bayan shekaru biyu ka ɗauki wani cikin baki san ba in kana riritsa ka kai ga haihuwa hudu wahala za ka sha kuma kin san aiki da hanyoyin tsarin iyali yana da mahimmanci sosai wani irin hanyoyi ne ke da kwai sannan kuma wani irin mahimmanci ne an ya ku wannan basu da tsada ko kaɗan nauyin ya ɗori ne akan gwamnatin ƙasar Nijar kenan ba a biyan ko dala in kin je asibitin za su baki ƙarin haske akan dukkan hanyoyin tsarin iyali akwai kuma wasu hanyoyi kin ga da yake muna a cikin afirka ana batun shayar da nono kamar na gargajiya da kuma wasu itace da mata ke amfani da shi duk da ba su da ƙarfi wannan labari da daɗi yake amma wa'annan hanyoyin kwata-kwata ba sa hana haihuwa ko a'a ke shakuruminki daga kin da bin hanyar zaki ɗauki ciki ni ma kin ga na ɗau ɗaya daga cikinsu kuma lahiya ta lau aha kwarai kuwa. Zan ci gaba da tambayoyi nawa tunda ina son in gane komi kafin in tunkari mai gida da wannan zancen. Shin wa'annan hanyoyin ba su da illa ga mahaihuwata? Ke bari in haɗi miki tsarin iyali ba shi da wata matsala ga mace a je hankalinki. Gaskiya kawa na gode. Gaskiya kam ki kama hanya don tsarin iyali yana da amfani sosai kamar lafiyar uwa da ɗanta kuma in kuna da yara kaɗan za ku samu damar hutawa kulawa da su yadda ya kamata ke ke dai abin suna da yawa. To, baban Zainab gani gare ka. C'était là le lokti offert par le desk femme du studio Kalangu. retrouvant à présent Maman Ada, le chef du desk Hausa pour la culture linguistique. Bonjour Ada. Bonjour Fanta. Aujourd'hui, notre mot du jour, c'est la République. La République est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui exerce le pouvoir politique directement ou par l'intermédiaire des représentants élus. Ceux-ci reçoivent des mandats pour une période déterminée et sont responsables devant la nation. Par ses représentants, le peuple est la source de la loi. L'autorité de l'État qui doit servir le bien commun s'exerce par la loi sur les individus libres et égaux. Le 18 décembre 1958, le Niger devient une république autonome. À la date du 18 décembre 2023, la République du Niger a fêté ses 65 ans d'anniversaire. a Hausa A Republika ana ce mata jamhuriya. Idan ka ce jamhuriya kamar ina dauki misalin wato Nijar, Nijar ta zama jamhuriya a ranar 18 ga watan Disamban shekara 1958. Wato jamhuriya kamar 'yan ƙasa ne suke wakilcin ƙasarsu. Mhm. Wato kamar al'umma ce za ta kasancewa a matsayin jamhuriya, don haka ake cewa Nijar jamhuriya ce. kun ji abin da za ni iya kara muku idan kuna da wata tambaya kuma sai in ba ku amsa godiya muke ada <laughs> Chers auditrices et auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tacha, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Justement, Rakia, il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs qui nous ont été envoyés. Studio Kalango radio no kan hangan yango aga kanda borse sanda dai alfaga hali kan sanda dai metar kan wani ce wanda zama labarai ganda fama jiyo kalango radio no kan gaba ngama bon ferai dan borai sai ngai bon era an da yiti radio studio kalango amantikar radio kango girbin ai feri gilla kala canni ga koi idunya berai ga zama radio studio kalangu irga kan ha gurguwa mutoyar mu koi ga labarai hangan a mai feri-mo da hankan ir kan ga tiro wani zarmatarai na mina mai forai da haye kan yayi ga zaban da banda yan surtout époque ir hayo yayi hayo zene kid dunyaya na mi zene kan yan commerce studio kalangu gasalan bon a ga borai faman din da zankayan gona kan dina ihan har yan gono yayi zene bon sandan na mi zene bon a gaba yi mama can di sabai o studio kalanguga salangi bo gogan ware mo radio studio kalanguga amma radio tonan di amutoyar departement ra da me ya ne hare birni wono dainir goga du ir kauye jarai mo goga di ka ne di goga hangan ga ma hankan iru ir goga hangan radio studio kalangura ibinai ga madorin da kan ngai go hal kauye kambu kan bai ga shi duga ma wakir goga madin wodin radio Assalamu Fantastique avec ce message vocaux de nos auditeurs qui prend fin cette émission de mardi 19 décembre 2023. Vous étiez en compagnie de moi-même Rekia Arimi et Fanta L'édition a été assurée par Ayla Toussoumana et à la technique c'était Issa Laoli. Bye bye. Mm.